my Kadihila. kallon mu dai kamar yadda kuke kallon wannan damba da aka take da shagon bago mai miciji shine daga wato bangaren kudu mai wando ruwan toka mai bakin wandon kuma shine wato shagon dogon inda daga bangaren jamus wallahi wannan damba mai kyau ne wato shi dai shagon dogo inda yaro ne wanda yake tashi a wannan lokaci shi kuma shagon bago mai maciji wato yana da kyau shi ma ya san madaka ya san inda ake duka don yanzu in ya rabka masa yatsa sai dai ku ga an tsince shi shi ma kuma in ya bari ya kantara ma wannan hannun nasa wallahi dai yadda ta yi Allah dai kiyaye ga dan banna musu wallahi kai kai kai na gaya muku wallahi in aka haɗu ba kyau ta ta a ka gani ko lillahi lazi sai dai Allah kiyaye ta ya dauke kai alkur'ani wallahi ya dauke kai to wallahi ga nan wallahi ga amarya nan kai kai kai kai a wala kun biya ko ba kowa ya yi da kullun hannunsa wallahi kai gashi nan wallahi na bago mai ya ja daga nesa kai amma ba ya iya naushe shi ma yaran wallahi ya iya ga nan

oh za su yo kaina kamar a can to ga dai na an koma turmin karshe dan daga wannan daga wannan turmin za a raba su wallahi sun buga dambe sun yi amarya iya amarya Thank you. an babu, ɗan kaɗi gari ma'aurata bai kenan wallahi ya yarge shi wallahi ga wata <laughs> wallahi ya fara naushe su ga wata majina nan ta fara fitowa a hancinsa to Allah ya kiyaye to ga dai nan tsakanin mola-mola a ah, da lalata gwani wato dogon sisko kenan dan yanzu shi ya kwace lalata gwanin da ya lalata dogon sisko da ya tara ruwa amma bagon alkawo jajiya ya wuce da iyawa ya wuce da shi a ah, dambe gayi nan dai to ga mola-mola na daga bangaren jamus ga dogon sisko daga bangaren kudu ta dai lambar nan la la la la la la wallahi mola mola wallahi mola mola shi wannan dambe na na dogon sisko wallahi dan ban wahala ne idan ya ci kuma ya mutum dan amma <laughs> za ga da karfi wallahi ya rike mutum bai bari ya saki kuma ya ta kwakara mutum naushi kuma ga kaba ta bakin bago alikawo ce ce banda shuri shi juriyayya la la la ola ya sari mola mola ka gani mu wayo ke mola mola to ola ya bar daga gabata gidan manna to ga gidan manna an koma wasan dambare na dogon sisko akwai wahala oh, wallah ya daga gaba wallah ya daga gaba yau ya je ba da dogon dogon sisko ya ba wallah wallah ya kuma cin dogon sisko yau ta karin kwa garin gaban nan da za ka yi ta suma a gidan nan to kamar inda kuke kallo ga dai don bana ake hada

thomas bisa ga haka ke kallon don bana an taka tsakanin shagon hawu gan daga bangaren kudu shine mai dogon wando kamar yadda kuke kallo to shagon abucin gan dai gashi nan walla shagon abucin gan ya iya naushi shi ma wannan da bangaren jamus din wallahi mai wayo ne tabija la la la la la la la la ala la la masu kallon mu wancan dambe ya riga an gama ga dambana tsakanin hayan tarasa da shi da gali na dogon auta gali da daga bangaren kudu ne mai wando fari daga bangaren kudu yahayen tarasa daga bangaren shi ne mai wando jeans blue kamar yadda kuke kallo musbahu kano youtube yake kawo muku wannan dambe a garin jihar kano to muna ƙara sanar da masu kallon mu a yaushe ko biki ko taro muna yin hotuna in mutum yana so za a yi masa hoto hotuna ko na biki ko na wani taro ya iya kira mu a lambobin wayan mu kamar haka in Allah ya soya da za mu zo mu masa ko wani babban taro wanda kake so za a haska a duniya a YouTube muna zuwa muna ɗauka in Allah ya soya da to ko taron ɗaurin aure idan kana da shi a gidanka wanda za ka yi wanda za ka gayyaci manya-manya abokananka kana so za a haska shi a live a gani a tv a youtube za ka iya kira mu in allah da za mu zo mu haska ma a gan shi musu ba kano youtube ke kama muku wannan dambe a jihar kano dole ga daren bannan yayan tararsa wallahi na ga ya fara kai kulli amma ba gali na ga ya yi shiri to wallahi gashi nan dai anya gali anya gali dai Allah sauki gali dai na ji tun ciwon kaban nan tasa da ke fama da shi in ya kai duka sai ya girgiza ya yi rawa to Allah dai ya kiyaye gari dan banna ga dai dan banna gali da kaman garan kudu da wando wallahi gai nan komai zai iya faruwa dai Allah kiyaye wallahi gali zai iya kisa za a iya kashe shi lai lai lai wallahi ya tare gali amma bai faɗi ba kai Allah kiyaye kai kai kai kai kai kai kai wallahi gali nan ban da bari ya busa ce ya je a sha ruwa mu ma bari mu je mu sha ruwa mu dawo to wallahi ga dan nan an sha ruwa an dawo kuma ga shi nan dai za mu ga yanda wannan wasa zai kaya ga shi nan an dawo gali ya rike a yayin tarasa ya rike hannun gali ya saki wallahi ya saki wannan da ko ni na rike hannun ai ba zan saki ba sai na ga ta kaya amma na ga yaya ya yi saurin sakin hannu ba mu san me ya hango ba Allah kiyaye gaba Gadi dai lambar nan wallahi ga lambar nan kashin kai kai kai wallahi duk wanda ya samu ne. sai da Allah ke dole samu nuwan laba lalle ne kowa iya daukar naushi amma dai kawai tagar tagar kashi nan kashi nan kawai shi nan dilalazi neman sa akuwa ke ta ayya wallahi gali garin gaje baya an kama zunguri wallahi ya je ya faɗi to ya ya ya riga ya kisa to masu kallon mu wannan dambe ga yaron nan mai tashe daga bangaren kudu shagon dan hausa ga dogon bagon auda arugungun wallahi dai dogon ba kun auda arugungun kwana biyu dai don manyan masa rashin mutunci saboda wala ba ya ɗauka duka dan daga yaran na sun lantaya ya masa hannu kwanciya yake allah ya kiyaye to ba dai yanzu gashi nan ba mu sani ba ko zai yi nasara shi ma ya rama abin da yaran suke masa to ga dai nan wallahi ga dinan banna dogon ba ko auda rugungun shine mai farin wando ga bangaran jamus shagon dan hausa yaron nan mai tashi daga bangaran kudu ta wallahi dan banna hede Allah kiyaye shi dai dogon ba ko auda rugungun bai fiye doka duka ba a wannan karan amma a da dai wallahi akwai dambe yanzu ne dai ba mu sani ba ko tunanin me yake yi dan banye baya ba mu sani ba to ga dai dan banna wallahi dai Allah kiyaye don wannan yaran wannan yaran mugun hannu ne da shi wallahi yana da mugun kai a lallai yau ba ku aure argungun zai yi abun fada na ga ya fara ya fara bin sa to akwai karfe bakwai a cikin gidan waya yawa in an tashi kowa ya ji in ka kuma

Wow. dai lambar nan wallahi ga lambar nan an dawo yaran nan ka gani ko wallahi dai kai kai kai kai kai su sai dai ba Allah kiyaye ka gani wallahi ya kwada ma hannu ya fara layi wallahi ya kai kai kai kai kai kai wallahi ya kwada ma hannu Allah dai kiyaye ka gani ko wallahi ya ƙara yin layi a a a wallahi Allah ne yaran nan dan iskan yaro ne wallahi gashi nan ya kwalawa ka gani in dai kwala ma hannu wallahi sai ya layi ka gani to Allah da ke eh amma na ga ya ji wa shagon dan Hausa ciwo amma kai kafa ka bado na. a koma tsakiya a koma tsakiya wallahi zai yi wa kaina bara in yi a labari ya ce a sha ruwa labari ya kwace ni don wala ana koro shi kaina zai yi Allah kiyaye to wallahi an koma turmin karshe kare nan ka ba kare nan godiya wallahi ga da ban Allah shi kara mai anguwa lafiya godiya abdullahi ci fage wannan la la la la la la wala ya juya ah shi ya liƙa masu wala shi ma ya liƙa masu wala ya baro yau kai na kai kuma za tsakiya ba ya yi waifa